babanmu baban matan jihar kano baki daya abin alfaharinmu profesa hafsat abdullahi umar ganduje kuma kadimul islam dr abdullahi umar ganduje wanda dukkanin nasarori da ma'aikatar ƙananan hukumomi take samu a jihar kano da ma nasarori da ake samu a jihar kano yadda shi ce da amincewar shi da sahalewar shi muna godiya ga mai girma kadimul islam dr abdullahi umar ganduje ina ka fito aiki ina za ka aiki kuma hausawa suna cewa barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe turan ke daɗe ke magaki nan ina kika fito aiki ina za ki aiki allah ya saka miki da alkhairi daɗe akwai hanyoyi na ji ɗan majalisa ya faɗi masu zuwa masarauta ba su kaɗai ba ne duka hanyoyin cikin garin bici cikin yadda Allah kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai tabbatar duka an shimfiɗa tituna a cikin wannan gari na Bichi wanda an fara aiki kuma aiki yana tafiya sosai da sosai. Ranke daɗe muna godiya ga ruwa na cikin garin Bichi wanda wannan gari ya daɗe cikin matsalar ruwa amma zuwan kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu ana samun ruwa kuma ana ci gaba da aikin wannan ruwa domin tabbatar da cewa ruwa ya wadata cikin garin bici ranke daɗe tun da dr amina tana nan kin tabbatar zan yi zancen asibitoci asibitinmu na cikin garin bici cikin yadda allah an ɗaga darajar shi kuma ana gyara shi aiki ya yi nisa muna godiya ga kadimul islam dr abdullahi umar ganduje ranke daɗe akwai ayyuka na sola na ruwa wanda mai girma gwamna ya yi a garin dan zabuwa saboda wato matsalar ruwan sha da suke ciki mai girma kadimul islam ya haƙa rijiyoyi na sola a wannan gari na dan zabuwa muna godiya ga mai girma kadimul islam dr abdullahi umar ganduje ranke daɗe na je roƙo wanda shugaban karamar hukumar yi na gyaran wannan katafariyar sakatariya wanda in allah ya so ya yadda na ji kuma zan mika koken shi gurin kadimul islam dr abdullahi umar ganduje domin a ɗaga da darajarta kuma a gyara ta ta zama ta yi gogayya da kowace irin sakatariya a faɗin tarayyar najeriya arzikin wannan masarauta da kuma shi kan shi mai girma shugaban karamar hukuma wanda yake ba dare ba rana yana aiki shi yasa wannan shugaban karamar hukuma da sauran shugabannin ƙananan hukumomi suna nan biye ga mai girma gwamna kadimul islam dr abdullahi umar ganduje duk inda ya daga kafa shi su kuma za sa tasu cikin yadda allah ranke daɗe a gurguje muna alfahari da ɗan majalisar tarayya wanda ɗa ne ga mai girma kadimul islam dr abdullahi umar ganduje injiniya abubakar kabir wanda ɗan wannan ƙaramar hukuma ne ko mai girma gwamna yana alfahari da irin aikace-aikace da yake yi a majalisar tarayyar najeriya ba wanda ike wata magana in banda magana ta haɗin kai in banda magana ta jingina da tabbatar da wannan gwamnati ta samu nasara ɗari bisa ɗari kuma an yi bayani bayani gamsashe kan cewa daman can tun asalin siyasa wannan ɓangare na jihar kano bangare ne na kadimul islam dr abdullahi umar ganduje kuma wannan mun shaida domin mun gani da idanmu kuma wallahi wani abin daɗi wani abin rahama daga wurin ubangiji allah da ya tsamo wannan bawa shi kadai ya kawo mana shi a matsayi na gwamna a matsayi na jagora na jam'iyyar apc a matsayi na ingantaccen adali bawa na ubangiji mai faɗa a cika mai sanin ya kamata mai tausaya wa al'umma mai tallafa wa rayuwa sannan a aikata mai yin abubuwa kala-kala don a samu sauƙi cikin rayuwa sai muka wayi gari a cikin garin bici ko kuma ƙaramar hukumar bici yanzu ai tallafi da ake yi na shugabannin ƙananan hukumomi na 'yan majalisar jiha 'yan majalisar tarayya to sanatoci ma ba ma jin duriyarsu ko ko muna ji ne yaƙi sai da kwamanda yanzu 'yan kasuwa da yawanci in albashi muka ɗauka in cinikayya muka yi duk da ɗan kuɗin kasuwa muke tafiya ko mu je mu sayi kayan abinci to zai yi kyau idan alhaji uba zubairu kuma ya taimaka ya jawo mana 'yan kasuwa masoya wannan gwamnati masoya kadimul islam wanda kuma Allah ya albarkanci kasuwancinsu su ma su duba hanyoyi da za a taimaka wa mata ma'ana kamar yadda muka zo cikin birnin garin bici idan akwai fitattun 'yan kasuwa gwaggwa tana jira mu ji akwai ranar da za a saka a ce ga tallafi da za a yi wa mata da matasa abinda muke nema kenan. za a ba wa waɗannan bayin Allah mata su ɗari shida da matasa abin alfaharinmu su ɗari hudu kuma kuɗi ɗai ɗai ɗai ɗai dubu goma idan ka haɗa gaba ɗaya miliyan goma kenan fa gaba ɗaya miliyan goma don Allah na roƙe ku kar ku ba miliyan goma nan ta lalace tun wanda ya karɓi kuɗin nan ya sarrafa shi yadda ya kamata ɗan lokaci ƙanƙani din ubangiji ya sa mana albarka a cikin abin to ke ma ko kai ma za ka taimaka wasu ga kuma wani abin sha'awa kaya na asibiti asibitoci da ake da su misalin hamsin da hudu a wannan karamar hukuma kun sani profesa bai zo da wasa ba profesa ya zo don inganta lafiya domin lafiya ita ce uwar jiki sai an samu lafiya ake walwala to nan ga magunguna ga gadaje karewa ma har da gyaran asibiti da aka yi da yardar ubangiji a wannan rana za mu kaddamar da shi allah ya sa mana albarka baki daya allah ya taimake mu baki daya yanda allah ya kamu wannan waje allah ya maishe mu gidajenmu lafiya kuma cikin rahamarsa wannan lokaci da za mu shiga na ibada allah ya karbi ibadunmu allah ya sa kuma aljanna fi ita ce makomanmu

kai kawai ba yake ɗauka ba excellency wannan muka faɗi observation ne ba na ba a ɗan ba su wasu a wasu kansu a ɗan kwantar a nan a yi